الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو قاتا الله صلاة يسيتي بأمين شوي ولود تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا تيو أبي كراتين دغريتا في صفوة أصول الفقه يا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى manga a yinan na tsafo gobe ya rajab 1439 kalenda alijiriya na ji daidai da tsafo gobe niyan march 2018 kalenda miladiya na manga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملك ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة ويعرف كيفية ذلك كله وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه واشتعدت في توضيحه لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحث والاقتصار وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد وصلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه وكرمه آمين من قال الحمد لله رب العالمين ابو باتا تبتي الله وسنجا لتباتنا حمدا كثيرا ابو ندقنا طيبا مباركا فيه ابو وانجي نتيجي البركة لا دبونا اللهم يا وتيجي salli ala muhammadin ja salatu ya nabi muhammad wa ala alihi bai sami a nabi muhammad shi wa ashabihi bai sahabe shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam shi wa atba'ihi gangani bai zai shi lamitu ne wa atba'ihi gan da zai shi zai shi lamitu ne ko ila yawmiddin habbi fali kiyami wa sallama tasliman kafira sai tuja salatu na dokuna sai tu jami'is na dokunu ya sallallahu alaihi wasallam amma ba'du zumana nan fa inna usul al-fiqh lalle hakika ilimi usul al-fiqh ilmun sharifun muhim ilmu yo na de daraja umaje muhimmanci na yahsulu bi ma'rifati li talibin ilimi, ilmi na da ya yi eji makanta je malaka kago wani kago ne ka bata wato kagwen ilimi da ikwe ilimi ya tajiru biyalan nazari sahi na biyu ga wace ne cici ne wani wani fi usuli lahkani e ba usuli da gere shi yan kunci shi bona ta tamakkanu min al-istidlal biyu ma ga waje iko ta la dalili biyo alal halali wal haram e tiya lalli gangani be haramu yau ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية وما واتي موكو دي من يولوجي استنباط يوكون تي شريع جو من الكتاب والسنة لقاء القرآن غنغني بسنة ويعرف كيفية ذلك كله إذا ما يكتبنا واجلنا جبينيون وهذا من قلنا مختصر إذا في قطرة in taqaituhu mi sauta ko mi wawwa min kutubi usulul fiqh daga littafi je usulul fiqh iktasartu fi ala almuhim ana mallatna da na fa na je muhimmanci ga katucho bele ne ga bilana da na je muhimmanci ga ji makanta na chaka tunu ga ulana abada no almuhtaju ilayhi na iza de bukatuna washtahattu fi tawdihi kuma ji kokari e tin ulanu ɗe li annal hajata e bukata ila tawdihi lo a ɗe wal bayani gani da ala bayani gaji a shaddu wuje tsanani gan min al hajat ila al hasr wal iktisab ne ga ga gaji fiya ci ga summarize nan ngoli ko ala gaji bayani ayawe wala ji ganewa wuje muhimmanci ga ala gaji gbogbo roju o mo gaji ganewa ko wa Allah ta'ala me ba kulo ba su ko da latuna ali'a na ta ce cuji taimako wasa dada ce ci mu wi bai kwe goro wasu luka karabu tarikin ce ci mu yayi kwai e lami tuwe kwana tsobagan yusili ilal huda na lada da debawo wọn rashad wuce lada da debawo kwe goro bi man ni yi da rakiyar e su kwe wa karami yi da ci wani sokwe amin amin to man ya cabe bismillahi rahmanir rahim ya cabe su ne ya ce ci ya tura mu ya ce gu kwale gan kanin ka alkuranu su cabe bismillahi rahmanir rahim na alhamdulillahi rabbil alamin ẹ̀bọ̀ pàtí olóòjì tẹ̀bọ̀tú ya aláwẹ̀ túnlẹ̀jìn àlítà pátánù kúlì alhambrilá ẹ̀rẹ́ ẹ̀bọ̀ pátátọ̀ kún wéwò wàsàlámù aláìbáàdì lẹ́bí na sọ́fà a ní tí sọ̀kọ́ mú lú tẹ̀bọ̀tú ya wú jìjì ní tó ẹ̀chá àtànù kó ẹgbogbo ya alhamdulillahi ya nga jin halitta nga ya kpazo nga ya za azu kiyo nga ma mulki yin dondona ko ji gane ko ebogo rububiyya ga guba ya tun amma mada rububiyyatun khassa rububiyatun amma rububiyya ipa so ko na mai doro keje na rabbus samawa wal arzuwa ma bai bainahuma fa'buduhu wasfajir li ibadatihi har ta'lamu lahu saniya isna jalita ya sama gani da ki wuce kwana jibuta sai cuci alhamdulillahi rabbil alamin wani yadda tun? amma a cikin tun khasa rububiya na tsadan da ci yinin ke bana ji rabbi musa wa harun ya yi ba ni bai su ya ne musa gangari bai annabi harune wale ne rububiyatun khassa al'alami na mai kiyo kullum ma fi wallah yanzu wanda ji su kwana daga al'arashi har bi al-kursi har da sama ji har da shi ti malaika ji har da shi ti annaba ji har da yi tiki ba ta yadda ba ga fiki bo aga fi al'alami na ba ta su kuka wọn ga ko mun gane hamdan kasiran yabo na dokunin tayyiban ke yi wangina mubarakan fiye wuce albarka ladabunan annabi isa alayhi salam ga waje alani mubarakan aina makuntu wa'ausa wa bi salati wa zakati ma dumtu hayya waje alani mubarakan ce ce mi lafi za albarka aina ma kuntu bandon da na miga dana wa a wusani mu ya mi wasu ya salati ga salle ko wuji mi wasu ya ci na gwan salla wa zaka ci zaka ma dumdu hayya ke mi ga idan rayuwa na qayyim littafi na qayyim ka ce ga risalatu ibnu qayyim la hadi yi yina ga waje alami mubarakan ai alami mu'alliman lil khairi sai ta mi la ta zane la al khairi wuzani so zane zana ta za albarka ndu ne wa da non al khairi waga ga na la wuzan goci na fiya waga je na la wuzan goci ga ti zandoro bi na kuma fi gwaje alita ji olotu kirki o ma fi waga lotu jejema ngoto zane ga yi na na na zane ga yani ngoto zane ga yi waje ala ni mubarakan aina ma kunto ngoto ka kuno ga be shishi uni alkhairi waje lauza muji nasiya waje jiwa waje kwe gboro ga waje dikio waje lawa ngoto zairi na na waga da da ga ni be zairi na ne yido ya le ka ka ta kan go lokacin ya kuma go lokacin ya rayuwa ga west rayuwa maga ga west ɗin guba ga eh, ajiyo algaflatu an zikirin da ga sako ba ta wa sai fasa kwa wacce ba ila hawa ga gaskiya ya fiye gbe ebo na wunne na je kirkin doro jana ne ya saba na wajen ma wago da jikiyo wato da ji gani da wuyo e guba na maga ajiyo wajen asara ne wajen gani ako wai wayi limiya wọ́n mai tún kirki a ƙogajen jàn sára tó ìṣe ne àlìkíyà ni ẹgbẹ́ lè nà gánzagọ́ ọ̀tí na sára náà wà dé ìlì ní wọ́n máa ló tún wọ́n dí fọ́rọ́ bẹ́ túgbúrò máa tó gbóyè tún èdè jí lè lafi kusurin illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw Allahumma salli ala Muhammadin Allah wajen salatu ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai a nabi Muhammadu tuce ce ce ma kana Muhammadu ba hadimin rijalikum annabi Muhammadu kin ba wasa inda mini ba wanda kiyo lakin rasulullahi wai tuce ce ce wa khatamu nabi umayya nabiya zumago wa ma Muhammadin illa rasul annabi Muhammadu ya sai tuci محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ركعا سجد يبتغون فضلا من الله ورضوانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لما كاو المعمود يفعل قيامه ومن الليل فتعجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا النبي محمد يجمع علي ينتظر مالي ألم نشرح لك صدرك wọ́dọ̀ àná áńkà wùzọ̀rọ̀kà àní ìmẹ́gẹ́ gẹ́gàn wọ́n jí tún ẹgbẹ̀ wọn gan wà ìsọ̀kún wọn lágagàn wọ́n máa yọ̀ dínkù àníláhàwà àníbẹ́ gẹ́gẹ́ tí ẹ tún ẹgbẹ̀ wà inú wà ìláwárí yóò hà èkó ń dòrò ní ìdárákà lọ àjẹ́nínú tuntun ṣùgbọ́n dẹ́kọ̀ ẹ̀kọ́ àníbí mọ́mọ́dọ̀ so wà jẹ́ àlìjẹ́ náà báyá náà àníbí mọ́mọ́dọ̀ tún bẹ́ náà kámi tó àníbí kúlù àlùmọ́ pátá kila man ya ba ga za da ba ne daga man asa ali da kalar jannata dan ga mutumi na wa da janna wa man asani dan maga ne mi wona fa kari aba da wani ga dikiyo ga da bi alibi muhammad matuci ya ni tai fata inni rasulullahi alaikum jami'a tuce sai ci ni da baye bai ni bo dan do maga sa bi alibi muhammad wo uci madi imani gani duniya na wasu zanen luwa na fiye mutuwa gama la ni daga la yasma bi fi hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasrani tum yamut go walam yu'min bil ladhi ursiltu bi la kana min ashabin nar dan do ni ga wata ko ni yahudi yo ko da saru yo maji man be ni ani diga ne ana da wucin ga ucha cha sun ga ke da miliyan e gini ne jo ai imani diga ni bi muhammadu amana rasul bi ma unzila ilayhi rabbihi والمؤمنون كل آمن بالله أي ما نجيب عن نبي محمد نمبر 2 أن يتوى عن نبي محمد غير عن نبي محمد بام أطيع الله أن يتوسكو وأطيع الرسول إميلان يتوتشي ومن يطيع الرسول نقام يتوتشينا فقد أطاع الله لأنهم يتو تيتاني دون إنا نبي قال لا هو كلا هو أولي وما تاكم الرسول يتوتشي قال لا ينفوك زي قد يأغو ما نعاكم عنه فانتهوا waga aji ba da sanibi muhammadu waga ba da sanibi muhammadu la kadika lakum fi rasulillah waga aji rayuwa to sanibi fi rasulillah hasana ina ni biga ga duwa be na iya gani biwi ko diga na ko yan najibe mo wa ni ga man ciwe wà bi gan títà túnwè wà níbi bi imiewe wà bi la yaminu ahadukum hatta akuna habba ilayhi wa nabiyyi wa walidihi wa nasi ajma'in kiji suna ne wa nabi muhammadu mai ahmadu mai almahi mai alhashiru mai al'akibu mai nabi rahma mai nabi tauba ko ji gane ko ya boya nabi maji malidu jan wallahi boya nabi maji malidu jan boya nabi maji celebration israel miraj an do bidiya yiri yiri kemi o tun ra eju me libi ji kimba ola ana ati ya kin no ti celebration israel mi raju e so reje bu no me laju ji o ni laju ni o le nle pata ji a won ji boye anabi a boya anabi emi lati law kana hubuka sadikan la wa ala ali zami anabi zami anabi alu ali Bi ala aqili ya ala abbasi bi ala jafari be mi jiya nibi be ji jiya nibi o se patala ni jaga fi alu albayt wa ashabihi be sahabi jiya nibi le sahabi ga ga ne ga kun ya nibi mai ma ji ba nibi mu wuce wani gayi ne dai fala gani abakar nan ce umar kaganci usman kaganci aliyu ala inna khairan nasu bada muhammadin Alayhi salamun bil ashiyi wa bil bukar abu bakri ne siddiqu lillahi darruhu ala rugmi man ada wa min ba'dihi umar wa ba'dahu ma usman thumma tabadahu abu al-hasan al-mardi min afdal al-bashar ulaika alamul huda wọn kò sugu ebe wọn ti si kirki shiga zan sadu a nigi ga dauna gama la ne ga khairun nasu kalbi sun mallabi na ya nuna hum sun mallabi na ya nuna hum ya ji sadu a bi to kuma gai ba sadu a ya ma, gai la sadu a bi to ma ga ne ko sai ba bayar da sadu a bi ji, sai bara ma ya sai ba gafara ya والذين جاءوا من بعدهم بيجوزمون هذا ربنا يغفر لنا صدقا ونقوى الذين سبقونا بالإيمان بيجي نيشيز بإيماننا ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا gabe to ya ga ya kaulu sahabi wa ya ga moji te ne tinga sahabi wa tibai yanda bai lami tuye lami din wa sallama tasliman amma ba da man ga zumana fa inna lele ilimi usulul fiki ilmun sharifun muhimmun ilimi yo je daraja na waje muhimmanci sarawi yo ji gane ko ebo na mini amfani bo man ga ya sulu bi ma'rifati li talibil ilmi da ya biya ji makanta je malaka kago yo ji ko kago ilimi kagban fahimta ko yaktadiru bi hannun ga da iko alal nazari sahi na wace lewa gina no ke ga zane ga da yi ni usuru nan aga nka e waji gani ako ko ga li ayaye ko uti li hadisi ye e da ma shaga o maji kiyan o maji ni usuru a kai da ku baba ga agbayan wo

ba shi ke nuna kin fasara hadisin nan albaharu nuwa nuwedu tahurun mawu nuwa wani edu nuwa wani alhillu mai tattu ina ga su gumbo na wani ke ya lalli ba shi ke ba man dagwagwar ilimi na man wucin jeno fa'ida da kuci hadisin nan na 70 wannan juya na ki da dauci ma shi hannu nan kawai ya na ko ga ga wajen daidai ganna littafi na sheik muhammad ibn salim musulmi ne ka ga sharhul mumti nan wa gagbo eh sharhul zadul mustaqimi wa le application usulu yake takada wucin ki littafi la yi layi nigan a ranar ku ga tiye ne bulu ra da yau ta shi hannu nan ẹgbẹ́ tí wo ẹ́ ẹ́ sáàbà ìlì ní ìṣúlù tí wọ́n kọ̀ntìrìbútì ẹ̀ irú tì kó ìdíra ní ọkọ́ anọ́bọ̀rù sẹ́yìn tí ìṣúlù ilẹ̀ aká títìlẹ̀ wá ń ẹgbọ́n náà bà pọ́blẹ̀mù lójú mọ́ká dáná kó tí ilé ẹgbẹ̀rẹ̀ tàbí káyà jìyàn ní ẹgbẹ̀rẹ̀ tí a ní ẹgbẹ̀rẹ̀ sọ ní kó ìdíra ní ọkọ́ àmáà aya na jina ba mahallu shahidi din aya na gangan makiyan da matsala na ebe da ka a ga dalili ake nan wan ni tabbatar wa da yazo ko ya kura da huzuri da wadi sama ga ta ko number 2 nga assalamu salamatu min al mu'arif ina gungobi na adamwa ko Number three, nga da salamatu minan naskhi. Ina jiki nan, ina cuya na wa jiki yan, wa damuwa. Number four, yandoro na gabe wuce gaggan wa gobe da shi babu nan wayan nan doro gaga da suna guri zo gobe zo. Ka ni tabbatar wani aya ya matsala na jiki yau. Wuce dunan. amma kaga waje ilimi na waye jikiya waye jan yabo da gaje a ciye gaje ya jan amma ya dini wai cikin ji ga ya jan zando ne ga wa cause confusion ga ne ji ga mutazila jamiya shi'a rafida sufi pate ja ja e ja di ti ja e ja di ti amma ya na ga ne lo eh kilo kilo da kilo ma ya jino eh unda ko goja amma ke wa wace a ya kowace ya kowace nan ta jike ta ɗaya ilimin nan ɗan ce ga gaji sallah mutu a jaya ji ga su kuma ilimin salli ji ba su kuma ta bari a zai ji gina ji sallah na ya ji mago ko ci gawa wa zaka mutu a biya yaji baba kilo ti wanda kayan ba kuma kan ga eh Qur'anu ya labi toni wani Allah subhanahu wa ta'ala ga wala tutu sufa amwala kuma natija Allah kiyama eh wanda ne ga lawa washi ma jawu wani zaka na ba nawa ba na halima to kan bari ba da zabo ko ga ga wa ruwaji ga wa tuzan ani maga safaru mine da za a tsaye zanzu ba ci ya za ba ci gaga wuyo wuje ganiya eh za ne wuyen gbana wuje wuyen kilo ke yi wuyen gbana ganga Allah su fata daga alladhi ala ayi wuyen ndo sokwe ukuta ga kilo ti sokwe ukuta lungu nda chukura lo to sokwe ga ina nana na zanna zikira wa ina lagu la hasu je nano yi no to unde aya dia ade ni bani bana allah subhanahu wa ta'ala ga a yadda ci labi mai yawon shi batan kishi na bai nibo ga wani ya kwake mai jiski lalu jina a ya ga ya za jiya won yiwo yana ya wi gane gane wani a jiski mai ya za ke jiya won ci jikiyo ki ya yiwo e biyo ba ne za shi ga yin da sofa والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو يتمرى فلا جناح عليه كلمة لا جناح نبو هبنا نقول نقول نجيو نقول هاجي وجا وشيقان وشيقان وشيقان وشيقان نقول إنسان بين الصفا والمروة نقول ليه فإنسان نلوح ko ji gane ko ba ne za shi shi ina ga ga wadi mai wagun ya zo a jajin ga fajju mata balisun da masnawa ga wannan ga so fiye masu eh shi kenan so wale kaga wajen ilimi na na cacen ba kí gẹ́gẹ́ àti méjì kí ọ wọ́n fẹ́ méjì àwọ̀ òtítí kí ọ wọ́n ti gbíkọ́ kó ti ilimi na wọ́n àti òsì mọ́ nẹ́jì tafsiri náà wọ́n àti òsì tó nà nẹ́jì tó kàràtún àdísí na? kashi umar assist ya toji makanta ɗabare na gajin ga babu mini aya ne lawa ya ce ala nono ga ɗogan mai na kira na kira wafa haɗe kaze kaze na caji kaze gujiyoyin ba da shunga in ga alifu umu na mayi kaze na mayi mutlaku na mayi muka yadda na mayi kaze na mayi kaze wata gidanin

duyi magawa ke je iko no gawa gari tiyan ne ya lalli ne ya ramu no wole ke la ke wajibu yo kai duji dabu ke la ya ramu yo kai duji dabu wole ke la al'amuru ci daga alwujubo shi yan gocho kai duji dabu kashi ijima we fiye kashi we fiye ya kai duji dabo kan kici lo tunan me kiyasu yo kai duji dabu. ki kaida na she go fe maslahat mursala no to avoid bidia gun adina be tin gbon kaida shi dago ko ji gani ako e bona rashin ya ke na shi suku sai da abe shi to ne jin haramu nun gula haramu ko da bele da do ciye ngai na ju da to fi haramu asha allazi khalaqa lakum kuma fil ardi jami'an da ba faga eh nan da ndo da ta ce ki wasu ko ji ya ji amfani be gogo ne ya ga haramu no ga da dalili biyo Kali shi kenan ya buga al'asu fil adaki alibaha zan ba ce gwai da nukiya da suku zan duwa ni muhalai bai zo sun suka zaun da zaɗaɗe wani confusion yin nan ko? sai yi a gashi shi gan gaskiya al'ada mai ɓata haramu ya ju zamani a ne da yi asali al'adar yi ba inda wa al'ada na gaye musulunci ba ko laji ganewa to kaga wanda kai da na ja to na ji zai ya to bai ba course ya doji a je suna dini ko ma da kiyan ko ma da wanzo ويستعين به على استنباط الاحكام الشرعيه من الكتاب والسنه دي مغازا كي جه تيمكون bani ki hukunciyar yanzu ji samun ta haifi kiwo ki hukunciyar blood banko asibiti ajé da ló ti ìṣirò ẹgbẹ́ sófin ògbẹ́gbẹ́ òjò bukata ẹgbẹ́ ọ̀ṣà àdáṣí sáàdì ilá ṣíṣe ọ̀tọ́ òǹgán wùdé wùdé ẹgbẹ́ mọ́nẹ́jì jí fi pẹ̀tùn da zare ga don je bukata yan ya ku je wo ku ku je tun zan je ye na ije ga bo ji ti on ba me ti won ji mo yo ku ji credit show hmm me wa amma mi mi ni ne wa maga sun ji wani lazarin gani ko wuce ci da yi e ba luga biya wani su azu yi mawuce azu yi fakin kuci ci wani yinan muhammadi ẹgbù mọ́gbọ́n àti bá ju wí mọ́gbọ́n òjò ń gbádà òtí lẹ́ ti yá sí tó sọ wọ́n wọ́n àdé wọn tí ó kún tí èkì ń tìnú jíná káṣíkẹ́ ẹ̀nẹ́jẹ́ jẹ́ náà kashi wajen waje so ki hukunci yan na jo ko jira na ku so eh ji da birkite eh za ci shi ga gaskiya facebook wala ake bu na da agun fanabis don wa fresh ki hukunci mu eh za ga wa so wa ke miti busne ya ke mi Nigeria no wọ́n ti gáyìn àkó ya fi jíjẹ́ ẹnẹ̀kí ẹjọ́ mi nàìjíríà bá ní jíní wọn tánú kájí ti wọn àtẹ́ mú wọn kájí ẹ̀hẹ́n tó kí ó kún sí ẹnẹ́jọ́ transactary nàìjíríà ti fi báńkì rá àníbìgẹ́ látàdí máa lẹ́sà ìdẹ́ka wọ́n mẹ́rí saudi ko ọmọ fi tí ní àkẹlẹ̀ nàìjíríà ní wà ní kí hukunci ya wace irin nan ha? kunya shiga? ehe so kí hukunci yin na jo wajen bukata yake ilimin nan wace wajen kiyo wace wawon yawo wa ya'rifu kayfiyata zalika kullu ɗaya da kibu ɗe kai fiye ke mine jin na jin bayani wani so yi ga kafin giba abun na wallahu wa alahu bi sawabu ila gilmar ji'u wal ma'af subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk